وخليله من خلفه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكم قدياتا تبتغى الله وبنجز تالكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis uku ga watan ramalana kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani tuta namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari ni jra kaduna wannan ƙasar kuma ta najeriya ana gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala a jerin gwanan darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na hudu mun kwana a cikin suratul baqara aya ta 71 jerin karatu na biyar haka ne jazakallahu khair jerin karatunmu wannan shine na biyar mun kwana a aya ta 71 muna kan aya ta biyu sai lokaci ya mana halin sa ajiya ba kafin mu amsa mu fara karatu akwai tambaya guda biyu da zamu amsa sannan su mu daura daga inda muka kwana insha Allah Assalamu alaikum. Ya ce, an ce idan mutum bai sani ba ya gani da yawan tambaya ko malam idan mutum ya yi wato karatun da muke a baya ya shiga cikin zuciyar wannan bawan Allah ya sa har wato yana ƙara nuna kyakkyawan fahimtar su karatu tunda ai mun karanto hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsale ni akan abin da na daura ku kada ku yawaita tambaya abin da ya halaka wa'anda suka shuɗe gabaninku bi ma'ana kiristoci da yahudawa yawan tambayoyinsu da saba wa annabawansu wannan ba zai saba wato bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba abin da ake magana shine tabbayar da ba ta da amfani wanda ba za ta amfani ka ba yawaita ta shine laifi wanda musulunci ya zargi mai aikata wannan amma duk tambayan da zai amfane ka gyara ibadarka to abu ne wanda ana bukatansa kuma yawai kata ba a asara ba ne jiya nan muka yi bayani ga matasa ko akan ka'idar yi wa mahaifi biyayya yau zan fita kenan wani bawan Allah da mashin ya zo ya tare ni ya ce malam jiya dubu ɗaya da ɗari biyar nake da shi mahaifina ya tambaye ni kuɗi na ce masa ba ni da kuɗi sai dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin nan amma tun da gida ne shi mahaifina zai alwantar da kuɗin da gida sai na ba shi dubu ɗaya ni na riƙe ɗari biyar ya ce mahaifina ya buɗe baki ajiyan ya ce mai Allah zai maka gamdakatar ɗin abin da baka taɓa samu ba a rayuwarka ya ce na kalli mahaifina na ce baba ina zan samu wannan ya ce wallahi malam ban jima ba sai wani bawan Allah ya kira ni ya ce in turo masa da account ina ya ce wallahi malam bawan Allah ne ya ce min ya sa min biyar ya ce abinda nake tunani dubu biyar ya ce bayan minti biyar kawai sai na ga sun dubu ɗari biyar yau ɗin nan da safan nan ya zo ya sami na kiyaye wannan magana ashe kenan yin biyayya ga iyaye ya yi amfani ko bai amfani ba to kai da kake kaiwa wata budurwa ai kaga gara dai ka koma ka yi wa mahaifinka hidima eh zai maka amfani duniya kuma zai maka amfani lahira Allah ya samu dace a za mu ci gaba akwai na biyu ko na'am babu laifi don an ce wa juna yaya ibada na azumi amma na juma'a shi akwai laifi saboda shi bid'a ne a bai tabbata daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan bayan su in juma'a ta zo wai mu dinga cewa juna juma'a mubaraka ko juma'a karim da makamancin haka wannan kuskure ne wato yana daga cikin koyi da kristoci da al'umma suke yi a yau kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Abu Sa'id al-Khudri wa Bukhari da Muslim suka baito yayi ishara zuwa ga haka yace la tabi'unna sunana man kana qablakum narin da Allah ku al'umma ta sai kun dinga koyi da kristoci da yahudawa a komai na rayuwa duk abin da suka yi za ku kwace su kuma ku yi to sai abin yi wa sahabbai nauyi ya musu zafi a zuciya suka ce al-yahudu wan nasara ya ma'aikin Allah yanzu kana nufin yanzu musulmi zai ajiye tarbiyyar sa ya koma shi rayuwarsa yana koyi ne da kristoci da yahudawa yanzu Allah ce kaman to wa nake nufi in ba su ba muna yin happy sunday mu ma muka koma muna yin me happy friday ah, yahuda suna yin happy saturday mu ma muna yin happy a friday wannan ba daidai ba ne allah ya ba mu iko gyarawa allah maɗaukaki a cikin aya ta saba'in da biyu yana cewa wa iz fataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun babu laifi malam ka fara karanta mana wannan ayar saboda karatun ya fito mana fili أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Allah maɗaukaki ya ba da labarin abin da banu Isra'ila suka yi, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas, yadda Imamu Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa, ya ba da labarin wannan abin wani mutumi ne wanda yake da kuɗi sai ya zama na cewa bakarari ne baya haihuwa kuma wanda zai gaje shi shine ɗan gabbansa to shi kuma wannan yaro sai ya ga za a ɗauki lokaci kafin ya samu gadon wannan mutumin saboda a garin a wurin babu mai kuɗinsa sai ya lallabo sai ya kashe mutumin da ya kashe shi sai ya ɗauki gawansa sai je ya ajiye gawan a kusa da gidan wani daga cikin makwabtan wurin kaga sai a ce wane ne ya kashe shi to wannan abin sai ya jawo cece ku ce tsakanin banu isra'ila wa'annan suna cewa su wane ne wa'annan suna cewa kabilin nan ne wa'annan ma suna cewa a'a kabila kaza ce lallabo ta kashe wannan mutumin har abin ya so ya jawo fitina da kisa a tsakaninsu sai wani mai hankali a cikinsu sai ce a'a ai ga annabin Allah annabi Musa me zai sa ba za mu zo wurin annabi Musa mu gaya masa wannan hali ya kawo mana mafita ba ne sai Allah ke bada labarin wa id qataltum nafsan tuna a yayin da kuka kashe rai fadda'tum fiha sai kuka samu sabani a cikin wannan rai da aka fishi shine Imam al-Bukhari yake cewa ai ikhtalaftum bi ma'ana kun samu saɓani akan wannan ran da aka kashe haka imamu mujahid da Afa, al-khurasani da imamu bahar suka ce bi ma'ana ikhtasamtum fiha kuka samu kusuma akan wannan ran da aka kashe to me ya faru shine sai Allah ce wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah ne fitar da abinda kuka kasance kuna boyewa a cikin ku na kisan nan da aka yi wanda ya kashe Allah zai bayyana shi zai tona asirinsa cewa wane ne ya kashe kuma hanyar da za a tona asirinsa shine wannan mutumin da aka kashe shi ai ya san wanda ya kashe shi ya ga lokacin da ya motsi har ya kashe shi to shine abin da Allah subhanahu wata'ala zai nuna na mu'jiza na annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma aya kauniya ta ubangiji yadda Allah ke raya matacce sai Allah ce faqul nadribuhu bi ba'dha kaga anan an riga an gabatar da bayanin a baya to abin da ake so ka yi arrabtu tunaninka sai ka lankwasa tunanin ka dawo da wancan bayanin da aka yi a baya Ka ga Allah cikin hikimarsa da balaga da ya ga dama sai ya gero magana a kan tsari amma sai fara gabatar da aikin sai ya dawo da ƙarshen a fili saboda a ƙara maka shauƙi don ka san menene abin kuma ana so tunaninka ka tattara shi kaga in kana so ka fahimci saƙon wancan bayanin na baya za ka yi ƙoƙarin halatto da zuciyarka don wannan karatun ya shiga ya zama na cewa ka bi shi a matsayin silsila ka samu matsala ba shine wancan mutanen da Allah ce su yanka sa dalilinsa ne Allah ce su yanka sa kuma wannan dalilin ne yasa ake ciran wannan sura suratul baqara saboda wannan kissa ta wannan sanda annabi Musa ya umarci mutanensa su yanka lokacin da suka kawo matsalar kashe wancan mutumin to shine Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dha muka ce musu su daki wannan mutumin mamacin da wani yanki na dabbar to malamai sun ta ƙoƙarin fitar da menene yankin nan wasu suka ce harshe harshen kan ne aka sa yadda ki wannan mutumin da shi sai ya tashi wasu suka ce a'a bindi saboda bindi ai yana da alaka da bayan dabba ko kuma bayan mutum wanda idan ka bi shi yana da alaƙa har zuwa kwakwalwanka spinal cord ko wanda shi ne ke da alaƙa da mutum da kuma ƙashin bayansa shi ne asalin mutum wanda idan za a haɗa shi za a fitar da ƙasusuwar da kuma namar ya tashi suka ce da bindin wasu kuma suka ce a a cinyan ne aka ce a daki wannan mamacin da shi sai imamu Ibn kasir yake cewa imamu Ibn jarir tabari shekul mufassirin suka ce to wannan ai ya zo ne a bayani na isra'iliyat kuma bayani na isra'iliyat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'ummansa bayani la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum yace kar ku gaskata maganan da zai fito daga bakin banu isra'ila kuma kar ku karyata su me dalili kuna iya cewa gaskiya ne ya zama ƙarya ne saboda su an san su da ƙarya kuma kuna iya karyata su ya zama na cewa gaskiya ne ba su canza shi ba yadda Allah ya musu bayani ku ce mun yi imani da abin da Allah ya saukar muku kuma mun yi imani da abin da mu ma Allah ya saukar mana na Qur'ani kuma mu ga hukuncin Allah mun mika wuya saboda haka wannan maganar Allah bai ce ga wani yanki na dabbar da aka umarce su su dake shi da shi ba mu dai abin da Allah ke bukata daga gare mu mu yi imani cewa Allah dai ya ce su daki wannan mamacin da wani yanki na jikin wannan dabbar ga Allah yana so mu gane cewa ga abin da aka dake shi da shi da Allah ya mana bayani a cikin Qur'ani da Allah bai mana bayani ba to ba ma buƙatar mu san wacce ce wani yanki ne a jiki kawai dai mun yi imani Allah ya faɗi sai Allah ya ce kazalika yuhyi Allahu mauta haka Allah ke raya matattu wa yuriikum ayatihi kuma ya nuna muku ayoyinsa la'allakum taqiluna saboda hankalta akan wannan asari ya inganta kamar yadda Imam Tabari ya fitar da shi a cikin tafsirinsa a karkashin wannan aya daga Abdullahi dan Abbas yace abin da ya faru shine lamma ضرب المقتول ببعض البقره a lokacin da aka daki wannan mutumin da aka kashe da wani yanki na wannan sa jalasa ahyan sai ya kasance ya zauna a raye ma kana qaf wanda bai taba ba sai, faqila lahu a wannan lokaci sai aka tambaye sa wannan mutumin yana kwance ne ko aka ganshi ya miƙe ya zauna ce ya mutu amma gashi ya farka da kansa ya zauna ga mutane kamar yadda muka taru a cikin masallacin nan kowa na kallon sa amma kuma gashi nan ya zauna yana kallon su sai aka ce masa man katalaka waye ya kashe ka qala banu akhi kataluni ƴaƴan ƴan uwana su ne suka kashe ni yanzu ya faɗi ne waɗanda suka kashe shi sun makubi ba a take kuma sai aka karɓe ran sai ya koma ya mutu to shine Allah ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta yanda Allah ya raya wannan da matace ne ko sannan Allah ne ya dawo da shi duniya sannan yayi furuci sannan ya koma mutuwarsa to haka Allah ke raya matacce wa yurikum ayatihi ya nuna maka ya nuna muku ayoyinsa wani irin ayoyi ayatihi kauniyan tsari na ubangiji kadariyan azaliyan saboda ayoyi na ubangiji sun rabu kashi biyu akwai ayatuhu kauniya akwai ayatuhu shar'iyya ayatuhu kauniya shine wanda Allah ce sanurikum ayatihi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta bayyana lahum annahu haq Allah ce zamu nuna musu ayoyinmu mu fil afaqi a sararin samaniya wa fi anfusihim a karan kawukansu hatta ya bayyana lahum annahu alhaq har ya bayyana gare su cewa fa Allah fa shine gaskiya kuma shine ubangijin gaskiya da ya cancanci a bautata masa koma bayansa kamar yadda Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kawukanku yadda Allah ya tsara halittanku wai ba kwa gani ne wannan dogo wannan gajere wannan wankan tarwada wannan fari wannan baki wannan chocolate color Allah ya yi ku daban-daban don ya bambanta ku ya nuna muku cewa fa shine ne yi kuma wanda asalin ku fa daga mutum ɗaya kuka fito shine wa annabi adam alaihi salatu wassalam wato Allah yana nuna muku isa da kuma mulki da kuma iko da kujerarsa ta yadda daga mutum ɗaya annabi adam aka fitar da matarsa hawa'u daga cikin kuma matarsa su biyun nan sai Allah ya fitar da halittu iri-iri daban-daban aka fitar da farare su ne turawa aka fitar da jajaye su ne larabawa da indians da kuma sauransu masu shakalinsu sannan kuma sai aka fitar da baƙaƙe su ne 'yan afirka ni da kai kenan ga duka wannan Allah yana nuna maka iko ne na ƙudurarsa to yadda Allah ya nuna muku wannan mutumin aka tada shi haka Allah ke nuna muku cewa za ku mutu kuma za a tada ku shi sa wanda ya zo wurin Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga shi ya murza shi yace man yuhyil izama wa hiya wa ya isa ya raya shi alhali ya rididdige sai Allah ce kul halabi? An sha'aha awwala marra ka gaya mai wanda ya kago halittar wannan kashin karo na farko shi zai kara dawo da kashin yanda yake kago ne yana nuna maka iko da kudura tawa Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wanda isa ya yi wannan saboda innama amruhu idza arada shay'an an ya yaqula lahu kun fayakun al'amari na ubangiji idan yayi nufin wani abu zai ce wa abun nan kasance a take wannan abun zai kasance kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana kudararsa sai ce la'allakum ta'qilun don ku hankalta ku samu hankali cewa lallai Allah shi ne ke da wannan iko sai Allah madaukake ci gaba da cewa ثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah maɗaukaki sai ci gaba da bayani irin butulcin da banu Isra'ila suka yi. Ba Allah ya nuna musu wannan ba? Shi ne Abdullahi ɗan Abbas yake cewa bayan wannan mutumin fa ya fito ya yi magana. Ya ce, Suwana ne suka kashe ni, yana komawa yana mutuwa sai suka ce ƙarya ne ba su bane matacce fa ya tashi ya yi magana ya ce su wane ne suka kashe shi a lokacin da ya faɗi ba ƙaryata ba sai da suka ga ya ƙara komawa ya mutu haka kenan ba zai ƙara tashi ba ko sai suka ce ƙarya yake yi ka kusan banu isra'ila taurin kai da tsageranci da wato kaiwa makura sun kai matacce ne fa ya fito yayi magana a kuma lokacin da ya magana ba su ce ƙarya yake ba sai da suka ga ya koma ya kwanta ya mutum suka ce ƙarya yake yi ba su suka kashe shi ba to wannan maganan da suka yi shine sai Allah ya doe zuciyarsu shine yazo summa bitartib wa tarahi bayan wannan aikin da suka yi na ƙaryata wannan mamacin ba dama sun ce suna neman mafita ba to kuma an faɗi kansu fa suka zo suka samu annabi Musa kuma aka faɗi sai suka ce ƙarya ne bayan sun tabbata wannan mutumin ya mutu da shine Allah ce sun qasat qulubukum bayan wannan aikin da suka yi sai zukatansu ya kekashe in ba'di zalika bayan haka wato hukuncin da suka yi da ƙaryata wannan mamacin bayan Allah ne ya bashi dama yayi magana an fi Allahu an faqa kullu shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un wato daman ɗabi'a na ɗan adam yana da taurin kai da musu yayi laifi amma ya yi saduda ba zai yi saduda ba sai ya kawo wani dalili na karyata kansa da kansa suka ce ƙarya ne su ba su kashe shi ba to wannan dalili sai Allah ya musu uquba sai ya mai da zukatansu ya kekashe min ba'di zalika bayan wannan karyata wannan mamacin da suka yi sai Allah ya ke kasar da zukatansu shine sai Allah ce fahiya kal hijarati ke kashe wanda zukatansu yayi sai ya koma kamar dutse au ashaddu qaswa ko kuma yafi dutsen ke kashewa malaman harshen larabci sun ƙara wa juna ilimi akan wannan au nan wasu suka ce au nan yana ɗaukar ma'anar wawun bi ma'ana thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa ma'ana aw bi ma'ana atafi ne bi ma'ana wawun wa ashaddu qaswa cewa yafi dutse kekashewa ka san abin da aka ce yafi dutse dutse kekashewa kaga munin ya kai iya muni wasu kuma daga cikin malaman larabci suka ce a'a ya kasance ne shakka ne au ashaddu qaswa bi ma'ana kila ana shakka ne da dutsen da zakatan wanne ne ya kashewa wasu kuma suka ce a'a au nan bi ma'ana bal ne atafan atafi ne akan kaswa bi ma'ana bal ashaddu kaswatan minal hijarati ba ma haka ba ya fi dutse ke kashewa wannan magana ita ce maganar da ibn jarir tabari ya rinjayar a tafsirinsa haka imamu ibn kasir ma a tafsirinsa wannan magana ya rinjayar akan cikin malamai na tafsiri da malaman harshen larabci akan wannan kaudin nan bi ma'ana zukatansu sai da ya kasance ya fi duwatsu ƙeƙashewa sai suka kafa hujja akan cewa ai Allah maɗaukaki ya ba da labari akan annabi Yunus da Allah maɗaukaki yake cewa wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ay bal yaziduna ala mi'ati alfin sun fi dubu ɗari yawa wato wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aika annabinsa zuwa gare su bi kamar yadda ya ce uzuran au nuzura ai uzuran bal nuzura wasu suka ɗauke shi akan wannan ma'ana bi ma'ana a ba'abuha kal hijarati kaswatan wa ba'abuha a shaddu kaswatan min al hijara wato wasu zukatan sun rabu kashi biyu banu isra'ila a cikinsu akwai wanda zukatansu ya ƙeƙashe kamar dutse wasu kuma akwai wanda zukatansu ya fi dutse ƙeƙashewa kaga abu guda biyu kenan ko wasu kamar duwatsu ƙeƙashewar zukatansu wasu kuma ya fi haka muni Allah ka kare mu kaga wannan yana nufin illar ƙeƙashewar zuciya dalilin haka ne malamai suka tsara wa juna ilimi akan zuciya kawai karan kanta wanda idan ka duba tattauna wannan da malamai suka yi asalinsa shine wanda likitoci suka ɗauka amma da yake ilimi na addini lokacin da aka karya daula ta musulunci sun kwashe littattafai na musulunci suka ɗauke wa'ansu ilimi suka fitar da shi turawan yamma a matsayin ilimi ne mai cin kashin kanshi nasu suka ce zuciya ina ne zuciya yake ma'ana kaga zuciya tana kan kirji ne amma zuciya da hankali a ina suke wasu daga cikin malamai kamar yadda jahir al-mu'tazili da wata ruwaya daga imamu shafi'i da wata ruwaya daga imamu amr suka ce wato hankali yana kwakwalwa ne hankalin mutum yana kwakwalwa ne me dalilin su suka ce law al-insanu darbatan qawiyya ala ra'sihi sara majnunan dalla hadha fa inna ma yadullu anna mahall al-aql ad-dimagh in aka daki mutum da sanda ko karfe da karfi a kansa zai zama mahaukaci sai nuna kenan hankali a kwakwalwa take haka suka ce imamu malik da wata ruwaya da imamu ahmad da kuma wata ruwaya daga imamu shafi'i sai suka ce a'a hankali da zuciya yake su kuma me dalilin su suka ce ai Allah madaukaki ya ce afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha azanun adhanun yasma'una biha fa innaha la abu absar walakin ta'amal ƙulubun lati su sudur kuma Allah ya ce wala qad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun suka ce Allah ya faɗi gaban kowace gaba kuma ya jingina fa'idarta zuwa ga wannan gabar suka ce Allah ce afalam yasiru fil ard wai mutane ba za su yawo a doron kasa ba yawo na buɗe ido fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha ya zamana cewa suna da zukata suna hankalta da zuciyar aw azanun yasma'una biha ko kuma kunnuwa suna jin gaskiya da wannan kunnuwan fa innaha la ta'mal absar haka ba fa idanuwa take makantarwa ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ta tana makantar da zuciya ne wanda ke cikin kiraza suka ce to kenan ya nuna hankali a zuciya yake tun ga shi kowace gaba Allah ya ambace ta kuma ya ambaci amfanin da take da shi kuma ga wannan ayata cikin suratul araf da Allah ce hakika mun dasa da yawa daga cikin mutane da aljanu mun mai da su kamar dashi me dalili da wutan jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zakata ba sa hankalta da ita kaga sai suka ce kenan Allah ya yi amfani da zuciya ya nuna da shi ake hankalta aw adhanun yasma'una biha lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa amma ba ta ganin gaskiya da idanuwa walahum azanun la yasma'una biha kuma suna da kunnuwa ba sa jin gaskiya da wa'annan kunnuwan sai Allah ya siffanta su kaman dabbobi na ni'ima sai ce ula'ika kan an'ami sun wa'annan irin mutanen kamar dabbobi ne na ni'ima ula'ika humul ghafilun wa'annan su ne rafkanannu duk mutumin da yake ganin gaskiya yake jin gaskiya amma baya yadda da gaskiyan kuma baya aiki da shi da shi da akuya ba su da bambanci ina fata an gane ka san wani idan ka ce mai akuya zai ci a da dan sauki ya fi ya bu tunkiya wayo ku sai Allah ce da kai da akuyan da tunkiyan iri ɗaya kuke bal ka fi ma tunkiyan da akuyan wauta a da duk wanda ya kalle ka ce wane ka fi tunkiya wauta ka ga ko ai ya ka ko ya cuce ta dan me kaga tunkiya bata san abin da take yi ba wato ya kwatanta ta da dabba duk wanda ya kalle ka yace wani dabba ne ai ya muzguna ka kuma ya muna ta kalma a kanka da ya kira ka da sunan dabba sai Allah ce mutanen da suke jin gaskiya suke ganin gaskiya kuma ba sa aiki da shi kuma ba su yi imani da shi ba to sun fi wa'annan dabbobin halaka Allah ka tsare mu to ne sai Allah ya kwatanta su da wannan malamai irin su ibnu taymiya da suka zo kan wannan matsalar sai suka ce to duka wa'annan malaman dalilan na da karfi ba zai yiwu a jefar da su ba a tattara su sai a yi aiki da su ga baki daya sai ya ce al'aqlu ya ce hankali asalinsa yana fi yana cikin kwakwalwa ne amma alƙalbu مكان القصد والنية يتي العقل مكان التفكير Ƙwaƙwalwa inda mutum ke tunani kenan idan ƙwaƙwalwa ya yi tunani sai ya turo wa zuciya zuciya sai ya zama kamar aikin pankiri a jikin ɗan adam shi zuciya abin da yake yi shine inda kwakwalwa ya yi tunani ya turo wa zuciya zuciya ne zai tace wannan maganan ya yadda da ita sai ya aiwatar da abin ya turawa gabai gabai kuma su aiwatar da shi idan ya gama tacewa ya kullata abin sai turawa kwakwalwa ba kuma sai ya turawa sauran gabai gabai kuma sai su aiwatar da abin da zuciya ya kulla na niyya na aiwatarwa sai ce to wannan shi ke nuna zakatan mutane idan mutum zuciyarsa ya ke kashe to yana fin dutse ke kashewa to yanzu mutane sun rabu kashi biyu wasu kaman dutse wasu kuma ya ɗara dutse ke shi shine sai Allah maɗaukaki ya ce wa inna minal hijarati Da cikin duwatsu fa lama ya tafajjaru al anha akwai wanda korama na tsagowa ya fito ta cikinsa dutse ne kato zaka ga ya fashe a sa ruwa na fitowa ana amfana da shi kaga dutse ya yi amfani ko wato ɗan adam idan zuciyarsa yake kashe yana fin dutse muni saboda dutse akwai wanda yake da amfani in ya tsage ruwa zai fito ta tsakiyarsa wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma daga ciki kuma akwai wanda idan ya tsage ruwa zai fito daga ciki wancan korama nan dutse nan dutse korama ya fito daga jikinsa kuma yana amfanuwa akwai wanda kuma a'a dutsen ne zai tsage ruwa zai dinga fitowa dutse ne amma za ka ga ruwa yana fitowa daga cikinsa kuma babu wani alamar da za ka ga wani ruwan da ke shiga cikin dutsen dutsen ne kawai amma tufo za ka ga ruwa na fitowa daga cikin ne wannan dutsen wannan yana nuna maka mai kudura tawa ubangiji to daga cikin amfanin da dutse yake da shi kenan sai ce wa inna minha har ila yau da cikin duwatsu akwai wanda lama ya habitsu min khashiyatillah akwai wanda yake gangarowa saboda tsabar tsoron Allah dutse ne kawai zai gangaro yana gungurowa saboda tsoron Allah kawai kamar yadda Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun law anzalna hadha alqur'ana Allah ce da za mu saukar da wannan Kur'ani ala jabalin akan dutse na ra'aitahu khashi'an da za ka ga dutse saboda tsoron Allah mutasaddian saboda tsabar tsoron Allah zai yi rugurugu min khashiyatillah saboda tsoron Allah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi. wannan shine misalin da muke bugawa ɗan adam dan ya hankalta ya wa'astu ya gane cewa dutse ma yana tsoron Allah to ina ga kai ɗan adam wanda jini ne ke gudana a jikinka akwai tsoka akwai kashi kai ne ka cancanta a ce ka ji tsoron Allah Tun da dutse abu ne da daskararre jima'ad ne ko amma ga shi saboda tsoron Allah yana rushewa har Allah maɗaukaki ya ce mun bujiro da wanda amana ta ƙur'ani ta musulunci kalman tauhidi ala samawati sammai guda bakwai fal'arzi guda bakwai fa'abain wal kuma duwatsu abaina an yahmilnaha da sama da ƙasa da duwatsu kowanne yana jin tsoro ya karɓi wannan saƙo na tauhidi na musulunci wa ashfaqna minha saboda suna tsoron sa wa hamalaha al insan dan adam yace Allah kawo zan iya amana ce kawo Allah zan iya Allah ce innahu kana zaluman jahula saboda shi ɗan adam zalimi ne yana zaluntar kansa kuma ya jahilci nauyin amana shi yasa yake ɗaukan ya ce a bashi amana ya ɗauka wallahi da mun san nauyin amana ba wanda za a bashi amana daidai da kansar ɗin ne karɓa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin kiyama duk wanda aka bashi amana ya cinye a baka ofis na gwamnati ina fata an gane ka danne kudin al'umma ka haukanta ina fata an gane ko a baka wuri a baka amanan kudi ka tauye ka danne wa'annan kudin ranar tashin kiyama kafin a yi maka hisabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin wanda Imam Ibn Kathir ya kawo shi a karkashin tafsirin faɗin Allah maɗaukaki inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha ya ce Allah zai ce ka shiga wutar jahannama ka je ka ɗauko ta kafin amma hisabi wannan mutumin zai shiga can ƙasa har sai ya ƙure wutar jahannama zai ɗauko wannan amanan yana gungurota yana gungurota yana gungurota yana zuwa gab da bakin wuta sai a sai ya sai ya ƙara komawa haka zai dinga wahala sai ya sai ranar da ya iya ɗauko sa sannan za a mai hisabi wannan fa bai riga ya san makomarsa ba ga ƙunar wutar jahannama amana fa kenan duk mutumin da aka bashi amana na mutum ɗaya zuwa biyu uku a ranar tashin kiyama a ɗaura zai zo da kaka wannan adalcin da yi da sauke amanar shi ne zai kubutar da shi a wurin Allah gobe kiyama da ka shi kuɗin gwamnati ko na wani mai gidanka ya yadda da kai yi baka kuɗi a wajen kasuwanci ko wajen mu'amala ka haƙince shi to tun a duniya ka warware shi ya fi maka alkhairi kan lahira ka je ka same shi ka ɗauko kuɗin da ka cuce shi mai gida na ji wa'azi ne kuma ya ratsa zuciyata yanzu ina jin tsoron Allah in ji kunyan lahira gana na ji na duniya ga kuɗinka na yaudare ka na ci kuɗi miliyan goma kuma miliyan goma nan na yi kasuwanci da shi ya haifar da miliyan takwas ka ga zama nawa to sha takwas za ka dawo mai gidanka da shi ba kudin nan saboda haka na tuba ka yafe min in kuma na gwamnati ne ka je ofis ɗinka ka mai da wannan kudin, sai ka ce lokacin da nake kaza a wannan ofis ɗin an kuɗi na yi ha'inci na ci kaza na ci kaza amma yanzu na ji tsoron Allah na tuba ga kudin na dawo da shi nawa ne kudin ga sunan miliyan kaza ne sai ka kawo ka ajiye sai ka ce to saboda haka waɗanda suka mutu a cikin ofis wanda ya kamata a ce su amfana da wannan ne wannan kuɗin ina roƙon Allah ya yafe min kuma a roƙi iyalansa su ma su yafe min saboda kila akwai abin da ya kamata a ce sun amfana da shi da su da iyalansa amma ka yi kaka tutu akan wannan kuɗin ka yi kaka gida a danne wannan kuɗin saboda haka kana roƙon Allah su yafe maka sannan ka shiga midiya ka ce to da Allah ni ne wani a ofis kaza al'umman da ke yanki na da suke karkashi na wanda ya kamata haƙƙinsu ne ya kamata in ba su na ki ba su su yafe min na dawo da shi su tuɓe wato ni na tuba na da Allah sannan ba ka yanke wannan abin haka ba a lahira za ka yi mamaki duk mutumin da ke wannan ƙarƙashinka constituency ɗin da kake ciki ko lokacin da kake ciki ko da kake ciki ko ƙasa to kowanne sai ka ba shi haƙƙinsa a wannan ranar kuma ba kuɗi balle ka ce kana da daloli za ka biya shi ranar ladan sallah ne da ibada in ladan ka ya ƙare to daga cikin laifuffukan da suka yi wa Allah za a dinga ya fita ana aura maka wanda shi ne zai zama dalilin shigan ka wuta shi sa manzo Allah ce kun san waye fallasashe a cikin al'ummata shine mutumin da zai zo da lada kamar manya-manyan duwatsu kilimanjaro da mountain everest amma ya cuci wani ya zalunci wani ya ci kudin wani za a yi ta biyan su da ladansa idan ladansa ya ƙare, za a fara ikon kafan Allah da suka yi wa Allah gurgudan cutarwan a narka a ɗaura masa shi kenan sai a jefa shi wuta ya ce wannan shi ne matsayaci a cikin al'ummata ina kuma ga wanda suke shiga social media kawai kana ganin abu akan wani sai ka ɗauko kai festin sai ka sa saboda kana da wani personal grudges da wannan mutumin za ka ɓata shi duk mutanen da suka kalli wannan abin suka yi commenting a kai nauyin laifin ya hau kanka sai ka ƙara hawa wannan social media ka ce ni wane rana kaza awa kaza na yi postin akan wane ni makaryaci ne ni azzalimi ne ni mugu ne na cuci wane duk labarin da ka ji a kansa karya ne kuma duk wanda ya shiyarin ya fara shiyarin din wannan nina na kubuta daga wannan sharrin saboda haka na tuba tsakanina da Allah sai ka nemo inda mutumin nan yake in gwamna ne ka je ka neme shi in shugaban ƙasa ne ka je ka nemo shi in kansala ne ka je ka nemo shi idan malami ne ka je ka nemo shi in ɗalibin ilimi ne ka je ka nemo shi in talaka nema duk inda yake haƙƙi ne sai ka neme shi ka roƙe shi ya yafe maka ba haka ba wancan ɗin da ka yi ka rage kaifin yaduwar sharrin a kanka yanzu ya rage kuma alaƙarka da shi ke kuma aiki ko babu to wannan shine abin da ke kanmu masu shiga social media kana yada sharri akan wani ko kaga an faɗi wani abu na ɓatanci akan wani ba tare da ka tabbatar ba ka ɗauka kila don siyasa ko kuma don kuma ƙiyayya tsakaninka ina fata an gane wani kuma dan haskada, to wallahi hanyar nan zaka bi ka warware tsakaninka da Allah gara ka wulakanta a duniya yafi maka sauki akan ka wulakanta a lahira an a lahira wutar jahannama ne a gaban iyalanka babanka mamanka matarka 'ya'yanka za a ɗaure ka a jefa kautan jahannama akwai abin da ke wannan wulakanci ɗan uwanka suna kallon ka za su yi amfana da kai ba Allah ka tsidatar da mu Allah kuma ka kare mu daga wannan musiba to shi sa sai Allah maɗaukaki a ya ce wamallahu Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah fa bai rafkanu dangane da abin da kuke aiwatarwa ba a matsayin ku na banu Isra'ila Yahudawa wannan ababen da kuke ta yi na kayyata annabinku ga gaskiya a fili ku kiyarda kamar yadda mutane yau ga gaskiya sai a kiyarda yau mutane sun maida in dai kana da kuɗi kai ne mai gaskiya in kana da mulki kai ne mai gaskiya in kuma kana da sarauta ko wani abin nan in ƙarya ce kace gaskiya ne za a ce gaskiya ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace ya'ti 'ala an-nas sanawatin khada'at al-ummata shekaru ta yaudara za ta zo musu yusaddaqu fiha al-kadhibu maƙaryaci a dauke shi mai gaskiya wa yukazzabu fiha as-sadiqu mai gaskiya a dauke shi maƙaryaci wa yu'tamanu fiha al-kha'inu maha'inci a dauke shi mai aminci wa yukhawwanu fiha al-aminu amintacce a dauke shi maha'inci wa yanfiqu fiha ruwaybida sai a samu ruwaybidoji suna magana a cikin al'umma qila wamar man ruwaybida ya rasulullah sai sahabbai suka ce me kake nufi da ruwaybida sai ce rajulun tafihun ya fi amrin am mutumin da da shi ba kowa bane sai wani dalili ya sa ya ɗaga. wanda da za ka ga asalinsa talaka ne dajin ta guguwar siyasa ta ɗauke shi ya zama wani abu ko ya zama wani abu ke zama shi ne yanzu ke ba da doka wanda da ba kowa ba ne kuma bai abin da ya sani sai ya zama na cewa shi ne yanzu zai dinga ba mutane doka ko mutane dole su bi shi kaga a wannan halin da muke ciki shine irin rayuwar da muke ciki saboda ba gaskiya mutane sun mai da shi ƙarya kai yau ko abokin ka ne in kana gaya mai gaskiya sai kun yi hannun riga da shi zai ce wani ya cika iya yi shi ya cika sa ido shi komai ya gani sai ya yi magana ina ruwansa yanzu sai ya zama na cewa mai shiru idan ya ga barnawai shine wayayye wanda kuma ke magana za a ce ya cika sa ido shine zaka ji gayu suna cewa kifi in ka ji an tema kifi wato munafiki ne kai wani lokaci ba kifi ma suke cewa ba sai ka jan an ce wani dan mali ne shi wato dan mali wato kar kai tunanin mali wai kasa a ana nufin kai munafiki ne ko kuma ka ji sun ce wai kai kan indurutu ne wai munafiki ne kai ko kuma ce dan lakwaja kada ka ji an ce ma dan lakwaja kai tunanin wai kai dan lakwaja na ana nufin wai munafiki ne kai eh dan in an ce ma balarabe kowa ya gano inda aka dosa wato munafiki yanzu ga istilahin da bayu ke amfani da shi A wani ɗan ɗan mali ne shi na mali ne na ne shi wato munafiki ne shi ga gaskiya idan ya faɗi an sa ido saboda haka shi sa baka ga yau al'amarin da muke fuskanta a ayo shi sa muka fi kowa shan wahala kan mu ba ma son gaskiya mafi galibin mu ba ma son gaskiya masu son gaskiya a cikin mu ɗan kaɗan ne a cikin mu'amalar mu shine zaka ga haka bilisanil hal wa bilisanil maqal halinmu da maganarmu furucinmu ya nuna haka ko a abokai ne wanda ke faɗin gaskiya za ka ga an ajiye shi an ware shi wanda kuma ɗan kaci shiru ne sai ka ga an ce ai wane ya gane san rayuwa ya iya zama da kowa ai duk mai son ka shine in ya ganka ka yi kuskure ya gaya maka wanda kuma baya kaunanka shine idan ya ga kayi abin da ba daidai ba ya kyale ka akai kuma ya ce a ah, shi kenan ai na kaza kaza kuma daga nan karshe sai ka dawo kuna kiyayya da shi duk mutumin da kuka haɗu in ba dan Allah bane sai ka koma kana kinsa yana kinka a ranar tashin kiyama Allah ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin masoya a ranar tashin kiyama za su zama makiya juna sai wanda tsoron Allah ne ya hada su kana tare da abokinka in ya ganka kayi ba daidai ba ya gaya maka kai ma idan ka gansa yi ba daidai ba ka gaya masa wannan shine abokin da ba a wasa da shi amma duk abokin da in ka kai duk abin da ka faɗi daidai ne ka gana da kuɗi alhaji ya ce wannan fari ne bakin abu ne sai ce fari salko alhaji me yasa saboda yana da kaya ko in talaka ne ya faɗi sai a ce me sai a ce ba gaskiya ya faɗi ba saboda kuma abin da ya faɗi gaskiya ne saboda bai da kuɗi to kaga wannan ɗabi'a shine mafi galibin ɗabi'un da mutane suke aiwatarwa a yau sai gashi nan a yi wata mana kunci kuma mu mu muke zaluntar juna wannan ya faɗi wannan a cuce shi makwabci ya sa a cuci makwabcinsa ta ya sa a cuci babansa ta ya haɗa baki a cuci babansa mata ta haɗa baki da wani a cuci mijinta ta ya sa a cuci mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kani ya sa a cuci wansa kowa ya sa a cuci kaninsa makwabci ya sa a cuci makwabcinsa haka fa irin rayuwar da muke ciki kenan kuma wai mu ce muna kaunan juna ta ina soyayya za ta zo bayan manzo Allah ce masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka masalil jasad idza ishtaka minhu 'udwan da'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma yace kwatankwacin mu'minai a wajen su da kauna da tausasawa ga junansu shine kaman tamkar jiki idan kanka ya ɗauka da ciwo sauran gangan jiki zai ɗaura zai ɗauka da zafin jiki da gajiya da kuma rashin lafiya yanzu idan kanka na ciwo sai ka ga duk jikinka yayi yaushi to haka ake so idan ka ga ɗan uwanka ya shiga cikin wani damuwa ya zama na cewa kai ma kanka ka ji kaman kai ne kake cikin wannan damuwa to yanzu ma da mahaifinsa na cikin wani damuwa bai damu ba mata mijinta na cikin damuwa ba ta damu ba miji matarsa na cikin damuwa bai damu ba ɗa mahaifinsa na cikin damuwa ko mahaifiyarsa bai damu ba makwabci makwabcinsa na cikin damuwa bai damu ba shi dai kawai abin da ya dame shi ya ji ya samu in ya samu kowa ma ya rasa irin wannan rayuwa muke ciki shi sa yau rayuwar mu take da kunci da bala'i a cikin arewa ba don komai ba saboda sarrai ya mana yawa kowa kan shi ya sani ananiya kuma wannan ba zai taba haifar da kame ido a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara ɗabi'unmu mu koma ga Allah sannan mu tuba mu yawaita tuba musamman a cikin wannan wata mu yawaita yi wa kasar mu addu'a saboda irin halin da muke ciki musamman wannan yanki da muke ciki na arewa muna cikin kunci muna cikin damuwa muna cikin rashin tsaro ba dan komai ba saboda laifuffukan da ni da kai muke yi da ubangiji sai mu tuba tsakaninmu da Allah da fatan Allah ya yafe mana kurakuranmu ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira ya kwaranye mana wannan musiba A nan ya kamata mu ta aya a madadin sani ko da foundation ya dauki nauyin kawo mana wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ko kuma da muka karanta muka saurara Allah ya mana albarka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kamar yadda ya hada fuskokin mu a wannan waje muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara fuskokin mu a cikin aljannar firdaus a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya mu daga cikin yantattun bayansa a cikin wannan wata mai alfarma ya yafi mana kurakuran mu ya gafarta mana ya tausasa wa shugabannin mu su kula da abin da zai zama haƙƙi gare mu da zai zama amfani gare mu kuma kada ya zama musu matsala tsakaninsu da ubangiji mu kuma ya bamu ikon mu yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba innahu wali zalika wal qadiru alayh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk